Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci da fatar an sha ruwa lafiya. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren talata sha uku ga watan Afrilu. Bayan labaran duniya za a ji wani shiri da ake na sauƙaƙa shiga da fita birnin Kano inda ake shirin yin babbar gadar sama. Wannan aiki na gada mai hawa uku sabon yayi ce wadda babu ita a Najeriya ma idan an kammala ta. Za a ji wata hira kan hari da aka kai damasa. Yanzu haka idan ba hankali ba kamar yadda su 'yan kungiya sun fita na ji polisa ɗima ba za su zo na ba. kamar kowace ranar talata yau ma Mustapha Nasiru Batsari na tafe da rahoto na musamman yau ɗaya ga watan Ramadana a inda musulmi a fadin duniya suka fara azumi. Kamar yadda muka saba kowace shekara yau ma muna ɗauke da shirin tasirin azumin watan Ramadana ga matasa. Muna kuma ɗauke da rahoton wasanni kamar kowace ranar talata tare da mamman Haruna amma yanzu ga Ibrahim da labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan masu azumi kuma an sharuwa lafiya ga labaran duniyar. Shugaba Joe Biden na Amurka ya yanke shawarar janye sojojin Amurka daga Afghanistan zuwa ranar 11 ga watan Satumban wannan shekara ta 2021 wato shekaru 20 kenan bayan da kungiyar Alka'ida ta kawo Amurka hari wanda ya janyo yaƙi mafi tsawo da Amurka ta taɓa shiga a cewar wasu majiyoyi uku da ke da masaniya kan batun. a bayanin su ga kafar labarai ta reuters to amma wannan janyewar za ta kasance ne bisa wasu sharuɗa na tabbaci kan tsaro da kuma 'yancin ɗan adam a cewar majiyoyin waɗanda suka yi bayanin bisa sharaɗin sakai sunayensu ganin bayanin nasu ya gabaci zaman wannan shawarar tartibiya to amma majiyoyin ba su ƙara wani bayani ba ana kyautata zaton sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken da kuma sakataren tsaro louis austin za su yi bayani kan wannan matsayin ga kawayen amurka na neto a ganawar da ake yi a brussels gobe laraba ta yiwu shi ma kansa shugaba joe biden ya yi bayani ga jama'a kan wannan shawarar tasa a cewar majiyoyin idan wannan shawarar ta biden ta tabbata za ta sha bamban da wa'adin janyewar ranar 1 ga watan mayu da aka cima tsakanin 'yan tawayen taliban da gwamnatin da ta gabace shi ta shugaba donald trump yayin da amurka da iran ke shirin ganawa ta biyu wadda ba ta kai tsaye ba kan batun nukiliya a biyana a wannan makon wasu masu nazarin al'amura na cewa lahanin da aka yi ma tashar nukiliyar iran ta natanz a ranar lahadi ya rage karfin turjiyar iran wajen tattaunawar a yayin da wasu kuma ke cewa ya danganta ga yadda iran ta mayar da martani sakatariyar yada labaran fadar white house jan saki jiya litini ta faɗi cewa amurka na sa ran tattaunawar za ta wakana a biyana babban birnin ƙasar austria gobe laraba kamar yadda aka tsara bangarorin biyu dai sun gudanar da taron su na farko da ba na kai tsaye ba a biyana daga ranar 6 ga watan afrilu nan zuwa ranar 9 inda wakilai daga birtaniya faransa jamus china da kuma rasha suka hallara a matsayin masu shiga tsakani a tsawon tattaunawar wadda ba ta kai tsaye ba amurka da iran na kokari ne su shawo kan juna don ci gaba da mutunta yarjejeniyar nukiliya ta shekara ta sha biyar wadda a ciki iran ta amince ta takaita shirinta da nukiliya a madadin dage mata takunkumi masu zanga-zangar nuna rashin yarda da juyin mulkin da aka yi a kasar myanmar a yau dinnan talata sun mayar da bikin shiga sabuwar shekarar kasar zuwa zanga-zangar bijire sojojin da suka yi juyin mulki a daidai lokacin da majalisar ɗinkin duniya ke gargaɗin cewa al'amarin na iya kazancewa zuwa cikakken tashin hankali juyin mulkin da aka yi ma gwamnatin shugabar ƙasa an su ci ranar 1 ga watan fabrairu ya sa mutane sun yi watsi da yadda aka saba yin bikin na kwanaki biyar na tungen a maimakon haka masu zanga-zangar sun shiga rubuce-rubuce da manne-mannen saƙonni. na yada manufofin a akan abubuwan da ake bikin na tangen a kansu kamar tukwanen fulawoyi da dai sauransu wannan juyin mulkin ya janyo zanga-zangar kulle yomin a faɗin ƙasar myanmar ta buƙatar maido da an sa su ci da zaɓaɓɓiyar gwamnatinta bisa gadon mulki a ƙarshe ƙasar taiwan ta bayyana ma duniya wani sabon jirgin ruwanta na yaƙi a yau dinnan talata a daidai lokacin da sojojin china ke dada karuwa kusa da wannan tsibirin yanki mai cin gashin kansa shugaba tsayin ingwen ya isa birnin kayosin mai tashar jirgin ruwa inda ya kaddamar da wannan babban jirgin ruwa mai nauyin ton dubu goma wanda shine irinsa na farko da kasar ta gina wasu sabon alkalma na rana guda na cutar covid-19 sun cilla kasar indiya zuwa ta biyu bayan amurka a jerin kasashen da suka fi yawa masu kama da cutar ta covid-19 a duniya adadin waɗanda suka kamu da cutar ta covid-19 168,912 a inda ya je litini kawai ya sa ƙasar ta kudancin asiya ta zama mai jimlar masu ɗauke da cutar miliyan 13,527,717 saɓanin na ƙasar brazil mai miliyan goma sha uku da dubu ɗari biyar da goma sha bakwai da ɗari takwas da takwas bisa ga cibiyar nazarin cutar corona ta jami'ar johns hopkins wannan sake barkewar cutar na faruwa ne a kuma daidai lokacin da ake fama da karancin rigakafin a wasu jihohin na india ga kuma bikin mela na shekara-shekara da akan yi a kogin ganges inda miliyoyin mabiya addinin hindu kan yi wankar neman tubariki wanda don haka ake da fargabar yiwuwar waɗannan al'amura su sa cutar ta daɗa zuwa amma ta fannin jimlar waɗanda suka mutu sanadiyar cutar inda ya ce ta hudu da dubu dari da saba'in da dari da saba'in da tara ciki har da waɗanda suka mutu jiya litini su dari tara da hudu amurka ce har ila yau ta gaba a adadin waɗanda cutar ta kashe inda take da 562,521 sai kuma ƙasar brazil mai 454,617 sannan sai mexico mai mace-mace 209,702 sai kuma sauran ƙasashe da ke biye. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni inda za mu ji cewa gwamnatin jihar Kano a Najeriya ta ranto kuɗi fiye da naira biliyan tara daga babban bankin ƙasar domin gina wata babbar gadar sama ta zamani a mashigar birnin Kano babbar cibiyar kasuwanci a Afirka. zan sa hannu a matsayinmu ta wannan ma'aikata wadda za ta kula da wannan aiki kwamishinan ayyukan jihar kano kenan idris garba ungolimi yake rattaba hannu akan daftarin kwangilar gina gadar masu ababen hawa da ke shigo kano daga jihohin arewa maso gabacin najeriya da ma wasu bangarori na kasar da kuma sassan jamhuriyar kamar da chadi na amfani da wannan sashe wajen shiga birnin kano domin hada-hadar kasuwanci sha'anin zamantakewa da sauran ma'amalar yau da kullum kazalika wasu na shiga birnin na kano ta wannan sashe domin wucewa zuwa jihohin da ke shiyar arewa maso yammacin najeriya ko kuma kasashe makwabta irin su jamhuriyar niger benin da mali da sauransu Gadar wadda za a gida ta a kan shataletalen gidan mai na NNPC, kamfanin Trayacta ne zai gudanar da aikin gina ta a kan tsabar kudi kusan naira biliyan tara, kamar yadda kwamishinan ayyukan na Kano Idris Garba Ungolimi ke faɗi. Wani aiki na gada mai hawa uku sabon yayi ce wadda babu ita a Najeriya ma idan an kammala ta. Kuma wannan kamfani mun yarjejeniya da shi za ya gama aikin nan a wata goma sha takwas kuma wannan aiki zai ci kuɗi don turutun kuɗi naira biliyan takwas da miliyan ɗari tara. kwamishinan ya ce babban bankin najeriya cbn ne zai baiwa gwamnatin kano lamunin kuɗaɗen ba tare da ruwa ba kuma muna ganin cewa idan aka aiwatar da wannan aikin hanya mun imani kasuwanci zai daɗa bunƙasa musamman jihohin da suke zugowa daga gabacin kano ko suke tuwa da kudancin kano za su yi gabacin kano hakan da yana zuwa ne kwanaki kalilan bayan kalaman kushe da tsohon gwamnan kano rabi musa kwankwaso ya yi game da aikace-aikacen gwamnatin kanan ta yanzu inda ya ce al'ummar kano ilimi suke bukata amma ba gina gidan gadoji ba mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria To a gaida Mahmud, har yanzu muna Najeriya inda za mu ji wata tattaunawa da Honorable Usman Lawal Moroma akan harin da aka kai garin Damasak a ƙaramar hukumar Mobar tare da wakilinmu Haruna Dauda. Abdulsalam alaikum ni sunana Honorable Usman Lawal Moroma. ni dan majalisa ne na Borno State ah, na wanda ake wakilancin kalamin hukumar Mobar Local Government da kenan. eh ka dai kamar yanzu wani hali ake ciki a karamar hukumar a gaskiya yanzu mutane mu muna cikin kakani kai gaskiya wannan halin kwanakin baya cikin watan nan da wannan wanda aka yi ranar asabar na na hudu kenan alhamdulillah sojojin mu suna kwakwari shi 145 battalion din da brigade din kowane da bukwaran sun zo suna nan suna in kokori suna repaired but unfortunately wannan na ranar asabar wannan shine dai sun samu sarari suka shiga suka yi mana tade kamar ya za kamanta asarar rayuka da dukiya da aka yi a wannan wuri wallahi ta laito abu da yake da akwai yadda muka samu information da akalla da mun rasa rayuka guda takwas a yanzu haka kuma wanda sun ji rauni wanda mun yi evacuate nasu zuwa asibiti su ma su takwas amma ɗaya yanzu yadda muka ji labarin shi ma gaskiya na cikin wani hali ko wannan batu da aka ce su waɗannan masu ba da agaji a kungiyoyin majalisar ɗinkin duniya suna shirin tarewa don su bar garin damasak ya kuke ji da wannan sanarwa nasu gaskiya muna musu mutukan godiya tun lokacin da muka haka uh, wani abu ke faruwa suna tallafa mana a gare mu amma yanzu haka su boko haram da su ne mataji din su su da jami'an tsaro din da mu yan kungiyar siyasa din yanzu haka idan ba hankali ba gaskiya yanzu kamar da su yan kungiya sun fita ina ji polisa din ma ba za su zo na ba kamar na fahimci kamar su waɗannan kungiyar ke da taimako sun bar garin masu din an su bari mana to in ba su bari ba yanzu gaskiya vulnerable yanzu sojojin ma sun je sun yi eh, parking a bare din su yanzu da ba eh, wajen su su delta su wancan water side da suna suna posti mutanen su suna tsira gaskiya su duma yanzu dukkan sun koma bare din su because dama ɗin su ne suna dan tallafa noma ba ma sama mu yi dama su ne suna ba mu abinci mutane mu suna damar idan sun jinye kam gaskiya mutane za su ga wani halin Yanzu kuma ga rahoto na musamman. A yanzu haka dai jama'a da dama ne suka shiga azumin watan Ramadan cikin wani yanayi na tashin hankali a sakamakon yadda 'yan bindiga suka addabi wasu yankuna na jihar Niger Najeriya. Wani al'amari dai ya je ba ɗumbin jama'a cikin wani yanayi na tashin hankali. A ƙaramar hukumar Mariga a yanzu haka kusan kwanaki hudu zuwa biyar kenan. waɗannan 'yan bindiga ke cin karensu babu babbaka wani ɗan banga daga yankin mangoro a ƙaramar hukumar ta mariga da ya nemi a sakaye sunansa ya ce maharan sun hana jama'a zuwa cin kasuwar bangi da ke ci yau talata yawa saboda yanzu gaskiya mun kai sati hanyar kullum sai an to ina ganin a satin da kwana biyu ne kawai a tare ba yanzu haka motoci suna nan san taro babu ba dama su wuce sai zuwa anjima yanzu haka yau safiyar talatin nan kenan da aka tashi da azumi yau yau insha Allah rabi yau yau mun shafi da azumi wannan safiyar talatin yanzu haka motoci suna nan suna son su je kasuwa ban kowa na nan yanzu ka gane ko motoci suna nan suna taruwa kawai nan ba magana su wuce saboda jiya an doka, shekaran jiya an doka, kai nan kullum ma ɗauka akai hanyar wato suna kawo hari akai akai eh insha Allah rabi suna nan ma yanzu haka suna nan ko muna muna a zaman mu na ko kowane gida za a ce ka hito faturan idan ba ka hito ba a ce uban ka hito kuma idan ka hito da makaminka ka eh, kai wani lokaci ma'aikata suna kama maka kuma idan ka yi shahada ka hito ka hada da bawa yana ka shiga. yanzu babu jama'an tsaro don a wuri. to akwai jama'an tsaro mu dai nan muna da wasu jama'an tsaro amma ba su da yawa kaga ba da masu bagari mu kuma nan babu dama babu dama saboda an ce in ka hita in ka hita ana amma yanzu mu samar da ibada ko ko a nemi jama'a a ce a bude hanya ko ko dai mu yanzu na mamar mu Allah yanzu yanzu kenan ba magana zuwa kasuwan bangidin kenan wallahi wallahi wallahi ina tabbata maka ko da shi ko da shi sai an dauka yanzu haka suna nan sun taru ba mu sani ko a ko a ko a kula da mu a bude hanya ko ko a ce mu yaran mu su yi shahada su zo su bude ba mu sani ba saboda an ce yanzu dai duwatsan ya dan ya dan tsaya ya dan tsare gida to an ka tsare gida ko ina wani wuri aka yi karanci aka ga ko mu dai ana iya hankare mu tun abin da hukuma take gaskiya an ce sun je shi a daɗin ma sun kashe mutane ko wallahi to su ne wa yanzu ina ganin kwanan su uku ne nan suna nan suna nan tare da mu ba su wuce ba kuma ba su fita maka da sauki ba wai kana nihin ba su mata ba suna nan wurin ku yanzu haka ce ba su hita ba mana suna nan tunda suna nan cikin daji saboda sun ce sun kone shanan mun yi dinan su wuce jiya ba su wuce ba ni dai ba su wuce da daddare ba su wuce ba insha Allah rabi ba su wuce ba tunda tun da mun yi sallah asuba aka yi sanarwa aka ce don Allah da annabi tun da mutanen nan kullum doka suka yi don Allah yau a ɗan sassauta kada a wuce da wuri. Jibril Alawa shine tafidan Alawa kuma shugaban wata kungiyar matasa a yankin na Alawa da ke yankin karamar hukumar Shiroro. ya ce tun lokacin da 'yan bindiga suka kai wani harin da ya hallaka sojoji biyar a kwanakin baya yankin yake cikin wani yanayi na tashin hankali malam nasir gaskiya muna cikin wani matsanacin hali wallahi a wannan yankin kawo yanzu dai kaga kwana goma sha biyu kenan tun da aka kai hari a nan alawa ya kai ga an kwashe sojojin da ke wannan yankin nan mm. to wallahi tun lokacin nan mutanenmu sun warwatsu a wasu garuruka kuma gashi har azumi ta kunno kai yau an fara ɗaukan azumi mutanenmu suna nan kawai malam an ban mu kawai cikin gwamnati ta ban mu cikin wani matsanacin hali wallahi na'am yanzu kana neman ba jami'an tsaro a wuraren naku kwata-kwata gogo har yanzu alkawari ne kawai za a mai da su yau za a mai da su gobe har yau ba a mai da su ba kuma kaga mu je mu zauna haka nan ba jami'an tsaro al'amarin akwai wannan sosai yanzu kuna neman kun ɗauki azumi ba garuruwan ku ba kenan yanzu ba mu ɗauki azumi a garuruwan mu ba kowa duka an wawwatsu ne a garuruka kalaka daban-daban wallahi kaga basa akwai wasu wanda mafi akasari sun tutura mata zuwa wasu garuruka sai mazaje suka dan tsaya ran nan sai gashi sun shekaran jiya kenan ga barayin sun farama wayanda suke basa din to allah da ikon shi dai su 'yan bangan su ma san dan namijin kokari amma har sun kashe daga cikin 'yan banga mutum biyar a nan basa ɗin sun raunana wasu wallahi kuma na to yanzu menene kuke so a yanzu to mu dai har ila yau muna kira ga gwamnati da mu muna tunanin mu al'umma ne masu bin doka sosai inda muna da 'yancin da za mu kwashi bindigogi irin na wannan barayin ina mai tabbatar maka ba abin da barayin nan za su yi mana amma saboda mu mun kasance masu bin doka shi yasa muke kira ga gwamnati da don Allah don annabi kar su yadda mu don Allah a kawo mana ɗauki a kawo mana jami'an tsaro mu koma gidajen mu ma mu je mu yi azumi a gidajen mu yanda sauransu su ma suke yi a nasu gidajen. A lokuta da dama dai hukumomi na cewa suna ɗaukar matakai domin shawo kan wannan matsala amma lamarin sai ƙara ta'azzara yake. gwamnatin jihar Nejan dai ta ce tana wani sabon shiri na ganin an fatattaki waɗannan 'yan bindiga musamman a wannan yanayi na azumin watan ramadan ta yadda al'umma za su gudanar da azumi cikin salama kamar yadda sakataren gwamnatin jihar Niger kuma shugaban kwamitin kula da harkokin tsaro da gwamnatin jihar Niger ta kafa Alhaji Ahmad Ibrahim Matani ya yi karin bayani. Ah, abin da muke ƙoƙarin yi dai shine kawai kamar da muka saba jama'an tsaro suna nan suna iya kokarin su da cewa sun yi maganin abin. Mm. Ah, ka san kwanakin baya sun kashe mana sojoji wurin guda shida mm. ah, da polis guda daya a can dajin alawa wanda yake bai da nisa mm. da inda suka kai hari ah, jiya da shekaran jiya mm. muna nan muna ci gaba da an fito da waɗansu hanyoyin da ya kamata ah, za a bi don a karfafa ma su jama'an tsaro karfi da za su ci gaba da aikin suke yi Ah, yawanci mutane yau ah, musamman waɗanda waɗannan 'yan ta'adda suka koro sun tashi ba da sun ɗauki azumi ba gidajen su ba ga duk suna cikin wani yanayi na tashin hankali ah, me za ku gaya musu eh, a kowane lokaci za mu kara tabbatar musu cewa gwamnati ba wai ta yi kwance ba ne tana tana iya ta kuma akwai shi tsare-tsaren da yake muka gani wanda ya kamata za a ɗauka matakan da ya kamata a ɗauka Mm. domin a kawo ƙarshen wannan abin. Kuma fahimci wayannan inda suke zuwa kamar nan ga sun zo daɗi daga daɗi sun je kakihun mm. daga kakihun har zuwa ragada sun kwaso shanu an kai farmaki daga abin ga na jirgi amma kasan hatsarin abin shine jirgi ba zai aiki ba inda jama'a suke hmm. domin ba zai bambanta suwaye yan ta'adda kuma suwaye ne abin ga mutanen gari ba hmm. kuma insha Allahu za a kai masu farmakin da ya kamata kafin su kai inda za su kwashi shanun za su kai su a yanzu dai bayanai na nuna al'umma na yin amfani da wannan wata na ramadan domin gudanar da addu'o'i na musamman domin neman sauƙi daga Allah akan wannan tashin hankali na rashin tsaro da ya addabi jama'a. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Yanzu kuma ga shirin shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda ake mako na goma sha tara na Super League na teburin kwallon kafa na wannan kasar. An fafata kamar haka a yaso Nijar da birnin Yamai da Union Sportive de la Gendarmerie Nationale an kai bi da bi. Espoir Football Club ta Zandar ta yi banza da banza da AS Fan ta babban birnin Yamai. Jangorzo Football Club ta Maradi da AS Police ta Yamai aka ɗaya da ɗaya sai GS Adar tawa ta sha kashi a hannun AS Nishelek da ci biyu da nema. Olympic Football football club ta kwashi kashin ta ɗaya da nema hannu as guard national du niger racing bukoki ta mai ta ɗaya da ɗaya da sahel sporting club ta wambarin mai sai irana football club ta arlit jihar agades ta sha as don ta mai da cibiyu da nema idan muka dibi teburin wasannin kwallon kafa na jamhuriyar niger na super league na kasar ta farko ita ce union sportive de la gendarmerie national da maki 42 sai ta biyu as nigelecta wutar lantarki tana da maki 32 biyar AS Garda National du Niger tana ta uku da maki talatin da biyu ta hudu Espoir ta Zandar da maki talatin da ɗaya ta biyar AS Duwana da maki talatin sai zo Football Club ta Maradi tana matsayin ta shida da maki ishirin da hudu ta bakwai AS Fonte mai da maki ishirin da uku ta takwas AS Sony Dep ta Man Peter tana ta takwas da maki ishirin da ta tara Irana Football Club ta ma'adan hako iranium ta Arlit jihar Agades tana ta tara da maki ishirin da ta goma Singh bukoki ta babban birnin yamai tana da maki 22 ta goma sha ɗaya olympic football club ta yamai tana da maki 20 sai as police ta 'yan sanda ta yamai tana ta goma sha biyu da maki goma sha takwas ta goma sha uku salis sporting club ta babban birnin yamai tana da maki goma sha bakwai maki goma sha bakwai shine ga kutal gs adar ta tawa da ke matsayi ta goma sha hudu yanzu haka dai ana ci ana ci gaba da fafata wasannin kwallon kafa na kulab-kulab inda suka kasance zakaru na turai a yau talata ana can ana karawa ta kwata final karo na biyu tsakanin paris saint germain psg ta kasar faransa da bayern munich ta kasar jamus ko almanya a park de prince na kasar faransa din bayan a mako guda da ya gabata kungiyoyin biyu sun dabsa kuma psg ce ta samu nasara a karawar da suka yi ta farko da ci uku da biyu a alliance arena na kasar jamus na bayern munich din psg din ta yi nasara ci uku da biyu abinda ya sa a yau idan ta kara jaddada wannan nasara ko ta kunnan doki za ta wuce a zagaye na gaba haka zalika akwai wasa na biyu tsakanin chelsea ta kasar ingila ko angletar da fc porto ta kasar portugal mako guda da ya gabata fc porto din ta portugal ce ta sha kashi a gida a hannun chelsea ta kasar ingila da ta leleke ta ci biyu da nema a gobe laraba idan allah ya kai mu za a ci gaba da fafata a wannan kwata final na wasannin club club da su kasance zakarun turai na kwallon kafa a kasashen su tsakanin real de madrid ta kasar spain ko spain da kan bakunci a kasar ingila wa liverpool liverpool inda ta sha kashi a karawarsu ta farko da ci uku da daya a madrid a kasar spain haka zalika za a dabsa tsakanin manchester city ta ingila da zatakan ziyara wa borussia dortmund ta kasar jamus bayan da borussia dortmund din ta kasar jamus ta sha kashi mako guda da gabata daya da biyu a hannun Man City din ta kasar Ingila. Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma ga shirin tasirin Ramadan ga matasa albarkacin wata mai tsarki na Ramadan. Sunana Jabir Sani mai hula, limamin masallacin Juma'a na Sultana Sa'ad Abubakar da ke gwiwa lokacin a jihar Sokoto. Azumi na tasiri ga matasa kwarai da gaske. Na farko zai su taso cikin bautar Allah. Hadisi ya inganta cikin Sahih Bukhari da Muslim, hadisin Abu Hurairah cewa mutum bakwai Allah yana sa su cikin inuwa shirar da babu inuwa sai tashi. Cikin su akwai wa shabun na shafi ibadati rabbihi da wani matashi da ya sanya su cikin bautar ubangiji ne yara yana koya musu azumi da matasa masu tasowa shekara goma sha ko da suka tasowa sun saba da wannan ibadar su za ta yi musu tasiri kwarai da gaske wajen cewa sun taso cikin bautar Allah kuma za su iya ci gaba su ɗaure cikin bautar Allah na shi annabi ya ce ya ma yaro sallah da shekara bakwai a buge shi in ya kai shekara goma bai yi ba watan duk dai ana son a samu shabun na sha'afi ibadar rabbi a samu wani matashi da ya taso cikin bautar ubangiji ne azumi yana rage karfi karfi karfin shawa da karfin jiki to matashi mai jin karfi wanda ke mafi yawa karfin ke iza mutane zuwa ga sabon Allah kashin ke iza mutane zuwa ga zalunci to an kare wannan shawa ta yi tafiya abin da bai dace ba da sauransu ya je ya daki wanda bai dace ba ya yi amfani da karfi wajen tashin hankali shaye-shaye da ake yi shaye-shaye suna kare azumi naka azumi idan ya sa mutum ya kame kai ne da shaye-shaye daga lokacin fitowa alfijiri zuwa faduwar rana to ana kyautata zaton ya saba da kamewa na wani lokaci lokaci mai shasha bai iya wannan lokacin bai shaye ba to amma in yi wannan lokacin yanzu bai sha ba to abu ne wanda zai kawo mai zai kawo mai kamewa da ɗaukar darasi daga hakan ga matasa za su ga cewa akwai haɗin kai da dattijawa da matasa da ƙanana kowa na azumi ana taruwa waje ɗaya ana buɗe baki to wani na ba su cewa al'ummar nan fa tana buƙatar haɗin kai tana buƙatar na sama ya taimaka ma na ƙasa kamar da ake cewa wannan yara su ne manyan gobe to ya kamata su koya daga manyan su su koya ga al'umma gaba gaba daya wanda yake duk wannan darussa ne da ake doka ga azumi To da fatan an amfana da wannan faɗakarwa. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Shugaba Joe Biden na Amurka ya yanke shawarar janye sojojin Amurka daga Afghanistan zuwa ranar 11 ga watan Satumban wannan shekara ta 2021. Wato shekaru ashirin kenan bayan da kungiyar Alka'ida ta kawo Amurka hari. wanda ya janyo yaƙi mafi tsawo da amurka ta taɓa shiga a cewar wasu majiyoyi uku da ke da masaniya kan batun a bayanin su ga kafar labarai ta reuters to amma wannan janyewar za ta kasance ne bisa wasu sharuɗa na tabbaci kan tsaro da kuma 'yancin ɗan adam a cewar majiyoyin waɗanda suka yi bayanin bisa sharaɗin sakai sunayensu yayin da amurka da iran ke shirin ganawa ta biyu wadda ba ta kai tsaye ba kan batun nukiliya a biyana a wannan makon wasu masu nazarin al'amura na cewa lahanin da aka yi ma tashar nukiliyar iran ta natanz a ranar lahadi ya rage karfin turjiyar iran wajen tattaunawar a yayin da wasu kuma ke cewa ya danganta ga yadda iran ta mayar da martani sakatariyar yada labaran fadar white house jan saki jiya litini ta faɗi cewa amurka na sa ran tattaunawar za ta wakana a biyana babban birnin ƙasar austria gobe laraba kamar yadda aka tsara bangarorin biyu dai sun gudanar da taron su na farko da ba na kai tsaye ba a biyana daga ranar 6 ga watan afrilu nan zuwa ranar 9 inda wakilai daga birtaniya faransa jamus china da kuma rasha suka hallara a matsayin masu shiga tsakani masu zanga-zangar nuna rashin yadda da juyin mulkin da aka yi a kasar myanmar a yau dinnan talata sun mayar da bikin shiga sabuwar shekarar kasar zuwa zanga-zangar bijire sojojin da suka yi juyin mulki a daidai lokacin da majalisar ɗinkin duniya ke gargaɗin cewa al'amarin na iya ƙazancewa zuwa cikakken tashin hankali. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. Za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Ibrahim Garba da ya taya ni gabatar da shirin da Julie L. Gresham wadda ta haɗa shirin da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Hanifa Kabir Isa nake muku fatan alheri. Ma'asala.